Madu'in wannan horo ga 'yan jarida nauyi da aikin da ya rataya kan 'yan jarida lokutan zaɓe a burin tabbatar da zaman lafiya ba a lura wutar rikici ba aiki mai nagarta kamar yadda projen pdf mai fafutukar wanzar da zaman lafiya da neman gaban ƙasashe ya tsara basu jagorancin usaid malam kadar idi na sashen yaɗa labarai a projen pdf ya mana fashin bakin shi wannan taro in yau zaɓe ya yi kyawu komai ya je daidai ɗan jarida za a iya cewa ya yi aikin shi 'yan siyasa ku za su yi kira su to su ce su yi bayani ku ma da kanku ku shaidu ne da za ku taya cikin biro de vote ko ko tun lokacin processus kin gana shirye-shiryen zaɓe in kun ka gar wani abu da ya dace da bai dace ba kusan yadda ya kamata ku gaye shi ku san eh, labari ne wanda an ka tace an ka san lalle abu ne mai gaskiya shine ya kamata a gai amma in kun ka yi wancan wanda bai da kyawu kun gani za ku so mu tashin hankali a cikin kasar Nijar dan jarida ba aikin shi bane na ya kawo tashin hankali a cikin Nijar kimanin da yan jarida talatin ne suka amsa kira daga jihohi na gadas Difa Zandar da Maradi domin cimma wannan buri Malam Musa na gidan rediyo Tarmamuwa ta sa ya kuka ji da wannan horo ya zo daidai lokacin da ake shirye-shiryen zaɓuɓɓuka a nan ƙasar mu kuma ganin cewar ɗan jarida na da matuƙar rawa da yake iya takawa domin ganin cewar an yi zaɓuɓɓuka a cikin kwanciyar hankali da zaman lafiya sai da wani bi aka zargi ku lokacin zaɓe da rura wuta eto eh shi ba a cewa ana cewa dan wake ɗaya shi ke bata miya amma ganin cewar 'yan jarida sun samu matuƙar horo wanda zai ba su damar su tafiyar da ayyukansu yadda ya kamata fana tsammanin a ce yan jarida suna fura eh, huta bisa abubuwan da suka ci zabe da yake an gayyato kungiyar furafula gun wannan taro malam sa'adu isa na kungiyar Eko shima ya ja hankalin yan jarida kada su nuna son kai don wani a burin tabbatar da zaman lafiya a cikin ƙasa ya zama to yan jarida bisa ga aikin su yi takatsantsan saboda lokaci ne wanda yake tattare da haɗura sosai a san irin abin da za a faɗi kuma a yi aiki ba tare da san rai ba ko ni ina dan gidan wani ne saboda shi ke ma aiki ko kuma wani dan uwana ne ko dan garinmu ne ya kamata dan jarida ya san shi na kowa ne abin da zai faɗi kin nan zai shiga kunnan jama'a duk na ƙasa har ma na ƙasashen waje ya kamata a ce a yi takatsantsan bisa ga abin da za a faɗi kuma a yi aiki bisa doka da aikin jaridanci gabatar da sha'iru mani murya amurka daga maradi a jamhuriyar nijar